radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد thank you Za mu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kiyo ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu iya gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kisoshin rayuwa na an tafe kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau. To amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata 27 ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata rana irin ta yau wato 27 ga watan satumban shekara ta 1949 aka zaɓi birnin beijing a matsayin fadar mulkin ƙasar china kafin wannan lokacin da birnin beijing ya kasance birni mai matukar tasiri ta fuskokin siyasa da kasuwanci da tattalin arziki gami da al'adu a ƙasar ta china a lokacin da mao ya karbi mulkin ƙasar ne ya shelanta birnin beijing a matsayin babban birnin kasar yanda shi kuma jagoran kasar na lokacin chan kai chak ya gudu zuwa tsibirin taiwan masu ko kusan cewa shekaru 26 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan satumban shekara ta 1996 kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta kwace iko da birnin kabul babban birnin kasar kasar amurka tare da taimakon gwamnatin kasar pakistan ne dai suka kafa kungiyar taliban a kasar pakistan din a shekara ta 1994 kwana guda kafin taliban ta kwace iko da birnin kabul ahmad shah masaudi ya buƙaci sojojin gwamnatin kasar da su fice daga birnin bayan sun kwace birnin taliban ta kafa dokoki masu tsauri akan mutanen kasar waɗanda suka sa mutane suka tsane su sai dai shekara ta 2001 amurka tare da ƙawayenta sun kifar da gwamnatin taliban bayan da suka zarge ta da tallafawa alka'ida wajen kai harin 11 ga watan satumba kuma tun daga wannan lokacin ne amurka da sauran kasashen turai suka kwace iko da ƙasar afghanistan su kuma jibge dakarunsu a cikin ƙasar. da sunan yaƙi da ta'addanci lamarin da ya sanadiyar kashe dubban fararen hula a hannun sojojin amurka da kuma mayakan na taliban da ƙarshe kuma bayan kwashe shekaru ashirin amurka tana mamaye da ƙasar ta afghanistan ta fice da kasar a ranar 30 ga wata agusan shekara ta 2021 lamarin da baiwa taliban damar sake dawowa ta shimfiɗa ikonta kan al'ummar kasar afghanistan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. A yau ne ake juyayin shahadar Imam Aliyu bin Musa Arruda limami na takwas daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Rasha ta bukaci sojojin da aka ware na shirin ko ta kwana da su shirya shiga yaƙin Ukraine. makamashin nukiliya ta kasar iran ya gana da daraktan iaea e a vienna yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin musulmi daga ciki da kuma wajen ƙasar iran ne suke makokin shahadar imam aliyu bin musa arrida alaihi salam limami na takwas daga limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a haraminsa da ke birnin mashhad arewa maso gabacin kasar iran kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa banda juyayin da ake yi a haraminsa alaihi salam da ke mashhad a sauran garuruwa ma dai ana gudanar da juyayin a cikin masallatai da husainiyoyi har ila yau haramin saida fatima masuma kanwar imam rida alaihi salam da ke birnin kum ya cika makil da masu juyayin shahadar yayanta imam aliyu bin musa arrida alaihi salam da ya yi shahada ne sanadiyar guban da sarki ma'amun dan sarki haruna rashid ya shayar da shi a shekara ta 203 bayan hijira ko kuma shekara ta 818 miladiya muna ta al'ummar musulmi yayin wannan rashin da kuma fatan samun ceton iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa a ranar kiyama shugaban kasar rasha vladimir putin ya bukaci sojojin da aka ware don ko ta kwana su yi shirin shiga yaƙi a ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a yau talata ya kuma ƙara da cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta shaida masa cewa akwai buƙatar hakan don irin yadda yakin yake tafiya a ƙasar ta ukraine ya ce yakin ukraine da yaki ne wanda rasha take yakar dukkanin ƙasashen yamma a cikinsa ya kuma ƙara da cewa an cimma yarjejeniyar sulhu da ƙasar ukraine amma ƙasashen yamma sun hana ta amincewa da ita banda haka sun kara tura mata makamai don yakar ƙasar rasha shugaban yana faɗar haka ne a daidai lokacin da ake kammala zaben raba gardama ta wasu yankuna da ta kubutar daga hannun ukraine don shigar da su cikin ƙasar rasha an gudanar da zaben raba gardaman ne a yankunan luhansk da wasu yankuna a donbass na ƙasar ukraine da suka balle a shekara ta 2014 an gudanar da zaben raba gardaman ne a daidai lokacin da yaƙi ke ci gaba a wasu yankuna a ƙasar ta ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya gana da babban daraktan hukumar iaea e mai kula da al'amar makamashin nukiliya a duniya rafael gorosi a birnin vienna inda bangarorin biyu suka tattauna batun matsalolin da hukumar ta tayar a baya-bayan nan dangane da shirin nukiliya ƙasar iran kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kafin ganawarsu da islami ya bayyana a jawabinsa a gaban majalisar gwamnonin hukumar karo na 66 kan cewa batun da hukumar ta tayar dangane da kasar iran an rufe magana a kansa a shekara ta 2015 kafin a kula yarjejeniyar jcpoa a bangare guda kuma daraktan hukumar rafael grossi ya bayyana cewa a shirye yake ya kammala tattaunawa da iran kan batutuwan da suka rage a cikin shirin nata na nukiliya ta zaman lafiya gwamnatin jamhuriyar niger ta ba da sanarwar dakatar da sayarwa kasar mali tataccen man fetur sai dai wanda za a kai wa sojojin majalisar ɗinkin duniya da suke ƙasar ta mali kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto majiyar gwamnatin kasar niger a birnin niyami babban birnin kasar tana faɗar haka amma bata ba da dalilin ɗaukar wannan matakin ba labarin ya kara da cewa a farkon wannan shekara dai gwamnatin ƙasar ta niger ta rage kashi 75 cikin 100 na tataccen man fetur da take sayarwa kasashe makwabta saboda yakin da aka fara a ukraine ta ce za ta mai da shi zuwa amfanin cikin gida har ila yau ta ce wasu gidajen mai a kasar suna sayarwa masu fasakorin man zuwa ƙasashe makwabta ya zuwa yanzu dai babu wani jami'in gwamnatin ƙasar mali da ya mai da martani kan matakin da nijar ta ɗauka ƙasar Nijar dai tana da wata ƙaramar matatar man fetur wacce take samar da ganga, dubu ashirin na man fetur a kowace rana sannan wannan yana wadatar da buƙatar cikin gida har ma a sai da ragowar zuwa ƙasashen waje masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma bar hada ku da Mustapha Adam don gabatar da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da yin bita a su da majin mahangar masana a wasu lokutan. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan batakalar da ake ci gaba da fama da ita tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta asu wani dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da ma wasu batutuwan gurgudan da lokaci ba mu hali da fatan masu za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a tarayyar najeriya kotun ma'aikata ta ƙasa ta umarci ƙungiyar malaman jami'o'i da ta janye yajin aikin da take yi da yake gabatar da hukunci akan buƙatar wucin gadi da gwamnatin tarayya ta nema mai shari'a polycarp hamman ya hana ƙungiyar asu ci gaba da yajin aiki har zuwa lokacin yanke hukunci akan wannan shari'a a farkon wannan mutane ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta gurfanar da asu a gaban kotu akan yajin aiki wanda ta kwashe tsawon watanni bakwai tana yi mai shari'a polycarp wanda alkali ne wanda yake sauraron shari'a a lokacin da kotu take hutu ya kuma mayar da karar zuwa ga shugaban kotun ma'aikata don ya sake baiwa wani alkali wannan shari'a ma'aikatar ƙwadago ta ƙasa ta ce gwamnati ta ɗauki matakin ne bayan tattaunawa da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ci a zamanta na farko dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a polycarp hamman ta rage sauraron kara zuwa ranar laraba da ta saurari bayanai daga wurin masu shigar da kara da waɗanda ake kara a kansu gwamnatin tarayyar najeriya tana son kotu ta ayyana halasci ko kuma haramcin yajin aikin da azu take yi hukuncin kotun ma'aikatan najeriya din na ranar laraba yana zuwa ne sa'o'i bayan ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa wato nan ta yi barazanar kawo cikas ga harkokin yakin neman zaɓe na ƙasa wanda za a fara a najeriya matukar dai jami'o'i ba su koma bakin aiki ba a farkon mako da ƙungiyar ta yi zanga-zanga inda ɗalibai suka tilasta rufe harkokin filin sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad da ke lagos yadda kuma suka yi barazanar ci gaba da datse harkoki na filaye na sauka da tashin jiragen sama a faɗin ƙasar gwamnatin najeriya dai tana son kotun ma'aikata ta yi fashin baki akan dokar kwadugo mai saken layi 18 lfn 2004 musamman ma game da hukuncin shiga yajin aiki ana ci gaba da tattaunawa tsakanin ministan kwadugo da malaman jami'o'i tun da farko dai ministan ilimi malam adamu adamu ya bayyana cewa sun yakacin kokarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yajin aiki na asu asun dai ta shiga yajin aiki ne a watan fabrairu sakamakon abin da suka bayyana da gazawar gwamnati ta shugaba muhammadu buhari wajen aiwatar da jijin yadda suka kulla a baya game da yadda za a inganta harkokin karatu na jami'o'in najeriya gwamnatin tarayyar najeriya dai ta gurfanar da kungiyar malaman jami'o'in ta ƙasa a gaban kotun ma'aikata game da yajin aiki wanda suka kwashe tsawon watanni bakwai suke yi wanda gwamnatin najeriya take shan suka daga kowane bangare a kansa to sai kuma wani batun shi ma a tarayyar najeriya wanda ke da alaka da batun dawowa hutu na 'yan majalisa wanda sa kwashe tsawon watanni biyu sana yi wanda wannan talata ce dai ranar dawowar 'yan majalisar dokokin najeriya din bakin aiki bayan dogon hutu da suka kwashe tsawon watanni biyu suna yi wanda ne kuma zango na karshe na majalisar wanda daga shi sai babban zaben da za a gudanar a tarayyar najeriya din a cikin shekara ta 2023 'yan majalisun da na wakilai da kuma na dattijai sun tafi hutu ne a fusace sakamakon taɓarɓarewa harkokin tsaro a najeriya har wasu na barazanar tsige shugaba muhammadu buhari da kan mukaminsa sai da duk da cewa sun shiga wani lokaci ne na kammala wa'adin majalisar nan da watanni tara masu zuwa gashi kuma za a fara yakin neman zaɓe a ƙarshen wannan wata na satumba akwai tarin batutuwa waɗanda suke a gabansu da gaske waɗannan batutuwa kuwa wanda suke jiran 'yan majalisa ɗin akwai batun karɓar kuɗin kasafin kuɗin shekara ta 2023 wanda aka kyasta cewa zai ci fiye da naira tiriliyan goma sha tara daga shugaban muhammadu buhari saboda haka sai dai su na rairayewa daga cikin waɗannan batutuwa domin mayar da hankali a kansu sannan yayin tafiyar su hutu sun bar wata jikakkiya a tsakanin su da bangaren zatarwa sakamakon taɓarɓarewa harkokin tsaro matsalar tsaro dai ta kai ga 'yan majalisa da sa kafi da kuma barazanar tsigi shugaban ƙasa idan yanayin tsaro bai inganta ba amma sanata adamu muhammad da majalisar dattawan najeriya ya ce tuni sun karbi somin taɓe daga wajen shugaba muhammadu buhari akan abubuwa wanda yake son gabatarwa sannan kuma ya ce a yanzu dai za su so mu duba wannan batu. kuma akwai batun chief joji na riko wanda shugaban kasa yake son ya tabbatar da shi ya kuma shirya cewa batun tsaro na daga cikin abin da ya fusata su kuma sun gargadi shugaban kasa akan wannan batu na haka yanzu za su duba su gani ko akwai wani ci gaba wanda aka samu ta wannan fuska tun kuma ba haka ba akwai sauran matsin lamba dangane da sauran batutuwa da 'yan majalisa za su karkata a gare su da majalisar dattawa da ta wakilai duka dai maganar ɗaya ce akwai batun gyaran zaɓe da shi ma za su mayar da hankali a kansa sannan kuma akwai matsaloli na damina da ambaliyar ruwa wanda duk suna daga cikin abubuwa da suke jiran 'yan majalisar akwai batun yajin aiki na malaman jami'un najeriya wanda ake ci gaba da cece kuce a kansa wanda 'yan najeriya suke ta allah da wannan batu. 'yan majalisa sun gaici shugabannin asu da ministan ilimi da bangaren ɗalibai domin zaman gaggawa akan batun 'yan majalisar dai za su yi zaman hakuri ko maleji a wasu zauruka na wucin gadi waɗanda aka tanada musu saboda kuskudumar da ake yi wa zaurukan nasu kuma watakila wasu daga cikinsu da ba za su tsaya ko kuma samun takara a zaɓe mai zuwa ba za su juri ci gaba da zaman tunda hankalin masu takara zai karkata ne zuwa ga batun zaɓuka. sai kuma wani batun wanda shi mana da dangantaka da majalisar dokokin najeriya shine yadda wasu daga cikin 'yan majalisar suka soki tawagar kusan mutum 100 da shugaban muhammadu buhari ya kwasa zuwa birnin new york domin halartar babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisar da suke suka tawagar sun ce bai kamata a hada dandazon jama'a kusan mutum ɗari ba a wannan lokaci da najeriya take fama da matsayin tattalin arziki taron da shi ne na kwana ga shugaba muhammadu buhari wanda kuma ya gabatar da jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sai dai 'yan majalisa irin su sanata muhammad sani musa na majalisar dattawa ya ce wannan taro ne wanda ake yi a kowace shekara kuma kowa ya ga irin ayarin da shugaba buhari ke ɗauka wajen tafiya irin waɗannan taruka tun hawansa mulki a cewar sanatan da ake nuna tawagar a talabijin har kunya na ji saboda ana ta kukan cewa ƙasa babu kuɗi har ana tunanin co bashi domin ciki gibin kasafin kuɗi alhali duk waɗannan tawaga ƙarƙashin gwamnatin tarayya dole a biya musu kuɗin tikiti da ɗakin kwana da abinci da kuma kuɗaɗen alawus alawus in ji shi. to jama'a masu hawaye da wani ma kawo ƙarshen shirin namu sai idan allah kai mako na gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Za mu yi amfani da wannan dama mu kai ma Majalisar Ɗinkin Duniya abin da yake cikin zuciyarmu mu gaya mata abin da yake cikin zuciyarmu. Na farko dai ya kamata a rinka martaba kowace ƙasa a matsayin ta na ƙasa ma'ana dai a daina barin wasu ƙasashen duniya suna yin gaba gaɗi wajen ɗaukar ko kuma wajen karya yarjejeniya domin muna gani karya yarjejeniya yana dawo da wasu lamura baya misali kar kare yarjejeniya ya sa yakin rasha da ukraine an ka fara shi sannan muna gani kare yarjejeniya da yawa abin da yake haifarwa ya kamata a matsayin majalisar ɗinkin duniya domin tsayar da martaba ta ga kasashen duniya da kuma al'ummar duniya ya kamata idan ta yi magana ko kuma idan an kai magana idan wata kasa ba za ta yi ta yi so ta yi ba daidai ba ta rinka sanya baki ta daina kyalewa domin hakan yana taba martabar ta yana kuma taba kimata domin a halin yanzu kimar majalisar ɗinkin duniya yana tangalta tangal a tsakanin kasashen duniya wasu suna ganin kimata wasu kuma ba su ganin ana musu daidai saboda haka domin dawo da martaba ta ya kamata ta rika yin adalci tsakanin kasashen duniya da fata na zai je ga kunnin sakatare janar majalisar ɗinkin duniya idan radio iran mai magana su maɗatai da magara niger ni fata ne nake dauke da shi da addu'a game da wannan taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa shugabannin kasashen duniya daban-daban a can birnin new york na ƙasar amurka ina fatan allah ubangiji ya sa wannan taro ya amfani mu na afirka ba na fatan a yi a watse mu ji shiru tamkar yadda aka saba da ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa sunana sanusi madatai da magaram niger assalamu alaikum sashen hausa radio iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga agadar horiyar niger to ra'ayina akan maudu'in da kuka aza na taron da za a yi a kasar amurka wanda shugabannin ƙasashe daban-daban za su hallara domin yi jawabi a tattauna matsalolin da ke damun duniya to ubangiji allah ya sa wannan taron ya ba ya haifi da mai ido yawa a kuma cimma abin da ake nufi ba ya zamo ba taron shan shayi taron da za a taro a yi zantuka da ba su da amfani shugabannin mu na afirka ya kamata idan suka hallar wannan taron to su tattauna matsalolin afirka kar su je su zan 'yan amshin shata su zama 'yan kallo duk inda aka yi da su su yi can a ba haka ya kamata su kasance ba yana da kyau su tambayi talakawa matsalolin da ke da samun musu in su ba su da labari ko kuma mashawartan su ba su faɗa musu ainihin abin da ke faruwa to su tattauna da talakawa da abin ya shafa kai tsaye domin su yi bayanin da in sun je can za su tattauna shi assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika babban taron da aka bude na mdd karo na 70 da bakwai a birnin new york na amurka inda kasashe daban-daban za su halarta domin diba matsalolin da suka addabi duniya baki kiɗa hakan kwarai ya yi daidai muna fata za a yi taro a ƙare lafiya a tashi lafiya kuma mu na ƙasa shugabanni na ƙasashe daban-daban su koma gida lafiya kuma muna fata allah sa ba taron shan shayi ba ne domin ko an daɗe ana yin taro amma ba a gani a ƙasa muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan abin da aka tattauna mai kyau mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangantar da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake a Amurka. Muna addu'a Allah sa in shugabanninmu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. Ta la'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin ya rataye a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sasa ta'addansanci amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka gashi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falastinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun samu ta takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya Allah ubangiji ya sa wagga shawara in za su yi ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu radio iran mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu ƙasashen mu na afirka ba mu ga amfanin shi wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamna a cika rugu a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabannin mu musamman na afirka wanda suka wakilci can saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a Allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabanninmu wadda muke gayi kullun ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba a musu abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zaradini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana e tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 e eh, to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulki mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to idan idan wannan abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin ƙasashen duniya suke haɗuwa su yi kawai shi ne.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 To yanzu kuma siya a saurari shirin nan na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Kissoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi da nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. wallahi ji nake kamar na sa a rufe duk wata kafa ta yanar gizo hankali na tashe yake a duk lokacin da na bude data hotunan salman ne kawai suke yawo a duniya wasu ma har wayar su sai da suka dauka da abin da yake kallo na rasa wani shege ne ya dauke sa da sa mutane ba su da imani me ribar su dan sun tona ma wani asiri duk yanda aka yi waɗanda suka fara ganin sa su ne suka dauke sa na san da malam bello ne ya fara ganin sa ko karin boye wayar zai yi tun kafin wasu su gani amma kafin wannan wanda ya fara ganin sa ya je ya kira sa mutanen da suka iske a wajen su ne suka ɗauke sa hoto saboda munafurci ko wayar ba su cire daga hannunsa ba sai da malam ya zo ya cire ta jabir ya ce ka kyale su allah kaɗai ya san zunubin da za su ɗauka su da suka fara yada salman a duniya ku tashi mu je an fara kiran sallah hawaye ne kawai suke zuba a idanuwan dadin salman da ummansa sosai hankalinsu ya tashi da abin da suka gani a wayar dadi saddiqa kuwa tana gefe don ta riga su sanin abin da ya faru rinta ido kawai dadi ya yi hawaye suna kwaranya daga idansa muryar umma ya ji cikin kuka tana faɗin me yasa haka salman wannan ba halinka ba ne ta yaya za ka biye ma abokan banza su jefa ka cikin fitina wannan wani irin bala'i ne kowane ɗan adam yana fata ya mutu a lokacin lokacin da yake aikata aikin alkhairi amma kai ka zaɓi ka mutu kana kallon batsa wayarka ashe mu ne muke haukan faɗin kana zaune zuciyarka ta buga ashe duniya kowa ya san kalar mutuwar da kai me za ka faɗa ma Allah me yasa Salman me yasa haka kuka ta sa sosai buɗe ido dadi yayi ya jawo ta yana faɗin ki haƙuri kada ki masa mugun baki cikin bacin rai salman addu'ar mu kawai yake bukata a wannan lokacin duk wani bacin rai da ya samu dole mu ajiye sa gefe matukar muna so ya samu rahamar allah kada ki bari zafi ya haɗe masa biyu harshen ki zai yi matukar tasiri a kansa matukar kika furta wani mummunan abu a kansa allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa ya ɗauki ransa a irin wannan yanayi yanzu duk inda kika shiga a yanar gizo maganar mutuwar salman ake yi shi dai ya mutu ya huta allah kada ya san irin zunuban da mutane suke kankare masa a duk lokacin da suka furta wata muguwar kalma a kansa addu'a ya kamata mu yi masa da neman masa yafiya a wajen Allah babu wani laifi da Allah baya yafiya sai shirka sai kuma laifin da kai ma bawansa shi ma matukar ya yafe maka Allah zai iya amsar tubarka na san Salman yana kallon irin fim din nan amma na ɗauka tun lokacin da na yi masa faɗa ya ji abin da na faɗa masa ashe ta kunnen dama ya shiga ta fice ta na hagu shi sa a lokacin da suka suka faɗa da Salma kika ji na ce mu kyale sa Allah kaɗai san dalilin da ya sa Salma ta rabu da shi wannan hali na banza da Salman ya ɗauko ban san inda ya ɗauko sa ba amma idan aka ce mutum yana hudda da abokai dole a samu makamancin haka daga gare sa shi yasa ake son mutum ya yi tarayya da abokan kirki domin idan na banza ne duk halayyar su sai ya ɗauka haka ma idan na kirki ne mu kan ba mu sa'a ba domin salman ya fada hannun abokan banza allah ka karbi tubarsa ka yafe masa kurakuransa umma ta ce me yasa baka faɗa mini ba a lokacin murmushi dadi yana girgiza kai Kallon ta ya ce me amfanin faɗin kamar yadda na yi masa nasiha ke ma iyakar abin da zaki masa kenan saboda haka ki bar maganar kawai ta wuce umma ta ce shikenan allah ya ji kanka salman sadiqa ki haƙuri yanzu kin zama ke ɗaya ina fatan za ki yi kokari ki kauce ma duk wata kawar banza abin da ya faru da yayanki ya ishe ki ishara matasa da yawa sun lalace saboda kallon wannan banzan abin da turawa suka fito da shi babu namiji babu mace abin ya yi yawa a duniyar mu ki ji tsoron Allah a duk inda kike kada ki tunanin mu kada ki sa tsoron mu a ranki domin ba ko da yaushe ne muke tare da ke ba ki saka tsoron Allah a ranki ki dauka duk inda kike yana kallon ki haka zai sa ki ji tsoron aikata wani abu mara kyau Allah ya maki albarka tashi ki je ki kwanta bayan kwana uku da mutuwar salman duk wani wanda ya san shi jikinsa a sanyaye yake salma ta kasa ta ga gidansu salman bare ta masu gaisuwa dadi da momi ne kawai suka je sallar mutuwar salman matasa da yawa sun shiryu hada waɗanda labarin su kawai suka je a intanet na yadda aka ya mutu wasu kuma 'yan makarantarsu ne sosai yanayin mutuwar salman ya taba zuciyar matasa maza da mata a yau ne islamic department suka hada wata lecture da za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 To ga Hassan Barka ya shigo domin wata da shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin rediyo Hausa biyu hajji daga nan Tehran da ya saba bijiro muku da wasu batutuwa da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai mai da hankali ne kan allurar kafin da ya kamata a ce yaro ya samu daga haihuwarsa har zuwa tsawon shekaru biyar. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan mahimmancin allurar rigakafin da ya kamata a ce yaro ya samu da zarar an haife shi har zuwa shekaru biyar. To dangane da wannan batun Shirin a yau ya gaito mana da Dr. Umar Sagagi wani ƙwararren likita a tarayyar Najeriya inda kuma da farko ya fara da yi mana bayani kan abin da ake nufi da rigakafin a likitance. To, allurar rigakafi allura ne wanda ake yi ma mutane domin hana kamuwa da wani ciwo. Abin da yake yi shine yawanci Allah ta'ala halicce mu da garkuwa a cikin jikinmu. to garkuwan nan tana da wani al'ada idan ciwo ya same ka na farko ya zo kuma ya sake samun ka garkuwan za ta yi ƙarfi a samu na biyu fiye da yadda take samu na ɗaya. To abin da ake yi wajen allurar rigakafi shine kwayoyin cutar ne wanda aka rage musu kaifi yawancinsu. Wasu an rage musu kaifi wasu kuma an kashe su gaba ɗaya. sai a kama mutum a jikin shi sai a wannan garkuwan jikin ya girma ya zama na cewa ko da a gaba ciwon ya same ka ba zai illa ba. To dakta daga yaushe ne ya kamata a ce yaro ya fara samun waɗannan allurar rigakafin? ya danganta a ƙasashe daban-daban na duniya amma dai mu a nan Najeriya akwai abin da kira routine immunization wato rigakafi na yau da kullum ana farawa ne daga lokacin da aka haifi yaro kuma ana yi ne ma cututtuka kusan guda takwas ko tara ma a yanzu da guda bakwai ne amma yanzu sun kai takwas ko tara eh, daga cikin su akwai tari na TB wato ciwon TB shine wanda tuntun azal ana yin shi ana ce mishi BCG akwai polio na rigakafin cutar polio akwai wani ciwo da ake kira potitis wato shika-shika wasu bangaren hausa ana kiran shika-shika shi ma tari ne wanda idan yaro ya kama za ji ya tari ya tari ya yi tari ya tari sai kamar zai yi haushi kamar kare to shi ma wannan ana ana yin maganin shi sai kuma akwai wani ciwon da ake kira diphtheria shi ciwon wuya ne yana kama yara ya ya kumbura wuya yadda mutum ba zai iya shiga ba har in ba a ba ya zama ajiyar mutum. To akwai kuma tetanus wato ciwon tsinkau tsinkau shi wannan shi ma yara suna kamawa. To wayannan su ne wanda aka fi sani a da. To a yanzu akwai Eh, allura immunization da ake yi na yau da kullum a nan kasar Najeriya akwai hepatitis B wato ciwon hanta wanda yake idan ya kama yaro tun yana yaro eh, yakan illa kwarai da gaske ko da yaron ya girma to ana yin rigakafi shikin yara suna ƙanana. Bayan wannan akwai ciwon tarin pneumonia shi ma yanzu akwai rigakafin shi. To bayan wannan kuma akwai rigakafi wanda ake yi ba shi ba ne yau da kullum ba ne amma akan yi ma yara kamar misali ɗan sankarau kamar misali ciwon gaida wato bakon dauro da kuma wasu ce dusa da turanci ana kiran shi shi ma ana yin alluran shi amma yawanci sai yaro ya kai kamar wata shida zuwa tara haka. To a taƙaice wayannan su ne cututtukan da ake yin rigakafin su a nan da wajen mu. A can wasu kasashe da suka ci gaba akwai da yawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa rigakafin dai suna da yawa inda likitan ya zayyano har guda tara. To ko waɗanda daga cikin su ne suka fi muhimmanci? To alhamdulillah kowanne yana da muhimmanci kasan san shi ciwo ba wanda ja ce ciwon da bai da muhimmanci domin shi ciwo dama kowanne yana iya zama illa babba ko kuma ajali. Wayannan duka wayannan guda tara dinnan duka suna kisa. So kuma ko dai yanzu yanzu ko kuma can da saboda haka kowanne a cikin su yana da muhimmanci daga BCG, oral polio, hepatitis, DPT, tetanus uh, diphtheria uh, measles duka kowannen su yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka abin da kawai da za a yi ma kira hankalin yara shi ne idan an aihu a yi kokari a je wajen masu kiwon lafiya domin su faɗi yadda za a yi shi kowane yana da lokacin da ake yin shi. To dokta wani hadari ne yake tattare da yaron da bai samu waɗannan rigakafin ba? To hadarin shine yaro na da haɗarin kamuwa da wannan cututtuka alal misali shi tv yawancin yara idan sun kama tv eh, za ka ga cewa ba lokacin daddabdar za a ga a uzarance za a ga illar tv ba sai an dan kwana biyu Allah ka ba mu sa sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Umar Sagagi wani ƙwararren likita a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Wa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci to yanzu kuma sai a saurari shin nan na duniyar mu a yau mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka faru a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da rikicin baya-bayan nan wanda munafakai makiya jimura musulunci ta iran suka tayar a cikin kasar da nufin kawo ƙarshen tsarin addinin musulunci wanda yake tafiyar da kasar fiye da shekaru 40 da suka gabata har ila yau da kuma sakon da gwamnatin ƙasar amurka ta aikewa ƙasar iran dangane da farfado da shirin nukiliyar ƙasar wanda aka ɗauki kimanin shekara guda ana tattaunawa a kansa wannan ba shine karon farko wanda kasashen yamma musamman amurka suke kokarin ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran ba tun bayan kafuwarta a shekarar 1979 wanda yake bibiyan al'amura da suke faruwa a iran tun bayan nasarar jin juhali musulunci a nan kasar iran tare da jagorancin marigayi imam khomeini kudisa sirruhu ba zai mamakin goyon bayan da kasashen yamma musamman amurka da turai suka bawa munafukai waɗanda suke adawa da tsarin musulunci a nan ƙasar iran ba kafin nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran da wa'annan ƙasashe su ne suke jujjuya sarakunan ƙasar iran ta yadda suka ga dama tare da satar arzikin ƙasar da kuma wulaƙanta mutane korar turawan burtaniya daga kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran a shekarar 1953 da kuma juyin mulkin da aka yi wa dr muhammad musaddiq firayim ministan ƙasar iran na lokacin wanda ya sami nasarar kwace kamfanin man fetur daga hannun turawan ingila suna daga cikin al'amura da mutanen kasar iran ba za su taɓa manta da su ba har ila yau a shekarar 1963 ne majalisar dokokin ƙasar ta kafa wata doka wacce ta fifita amurkawa mazauna ƙasar iran akan iraniyawa inda dokar wacce ake kira capitulation ta hana hukunta duk wani ba amurka a ƙasar iran bisa duk wani laifin da ya aikata sai dai a kai shi amurka don a hukunta shi wannan dokar dai ita ce masomin juyin hali musulunci wanda ya sami nasara a shekarar 1979 miladiya bayan korar imam Khomeini kudisu sirro daga kasar bayan ya ki amincewa da dokar sannan bayan samun nasara ƙarƙashin jagoranci imam kumaini kudisa sirruhu kasashen yamma musamman amurka sun yi aiki tare da magoya bayan su a cikin ƙasar iran don ganin bayan jaririyar juma musulunci ta iran ta lokacin ta hanyoyi da dama daga cikinsu dai sun yi ƙoƙarin juyin mulki na soje wanda bai sami nasara ba sun ba wa munafukai makiya juma musulunci ta iran makamai da bumabumai wanda suka yi ta kashe malamai da kuma shugabannin kasar da su shi ma ba tare da samun nasara ba amurka ta yi kokarin farwa kasar iran da yaƙi ta sama don kwatar jami'ar diplomasiyan ta kimani hamsin da biyu da suke tsare a nan birnin tehran amma tare da taimakon allah suka yi hatsari a wani wuri da aka kira tabas a tsakiyar ƙasar iran wanda ya lalata shirin nasu har ila yau wa'annan kasashe sun taimaka wa wasu yankuna wa'anda ba farisawa ba a nan kasar iran don su balle su fice daga kasar kuma su ne yankunan kurdawa da ke yammacin kasar da kuma lardin khuzistan inda larabawa mazauna kasar iran suke dukkaninsu ba tare da samun nasara ba daga karshe dai sun ingiza shugaban kasar iraki na lokacin saddam husaini ya farwa ƙasar iran da yaƙi da nufin kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran a cikin kwanakin uku amma sai daga kwashe shekaru takwas cur ana fafatawa da shi ba tare da ya sami nasara ba haka ma sun taimaka wa ƙungiyar munafukai ta mko wacce ta yi sansani a ƙasar iraki don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran ita ma ba tare da samun nasara ba a nan ne fa suka koma kan taimakawa makiya na cikin gida a duk lokacin da suka ga wata dama ta samu na ingiza mutane su yi wa gwamnatin juriyar musulunci ta iran bore ta haka suke son su shigo da makamai don fara yakin basasa a kasar halin yanzu dai so uku ko hudu kenan suke yin haka ba tare da samun nasara ba da farko dai a shekara ta 2000 sun ingiza ɗaliban jami'a suka yi bore wanda jagoran jin juhali musulunci ta iran ya kawo karshen sa tare da jawabi mai shiga zuciya da ya yi wa ɗaliban jami'a a nan birnin tehran rikicin na jami'ar tehran ya jawo rasa rayuka mutane da dama sai kuma bayan zaben shugaban ƙasa na shekara ta tara inda suka yi amfani da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa wanda ba su ci zaɓe ba suka ce ai ai maguɗi da haka kuma suka ingiza wa'anda ba su fahimci makircin ba suka kashe jami'an tsaro daga cikar da sojoji suka lalata dukiyoyi na miliyoyin dalolin amurka amma tare da shigar mutanen kasar bayan da suka gano cewa masu tarzoman suna ƙiyayya da addininsu ne don suna ƙona masallatayya su kona kuma littattafan addini da kuma hotunan shugabannin juyin juhali musulunci wanda suka kasance malaman addini musulunci ne da haka kuma aka kawo ƙarshen wutan fitinar sai kuma a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda wata mata ɗiyar shekara 22 a duniya ta mutu sanadiyar bugun zuciya amma bayan da jami'an tsaro masu gargaɗi da kuma horo da kiyaye dokokin addinin musulunci suka tsare ta na wani lokaci wannan sai ta zama dama a gare su a wannan karon inda suka yayata cewa jami'an tsaron ƙasar iran suna kashe mata saboda ba sa sanya hijabi musulunci wannan rigimar ma ta cinye rayuka mutane akalla talatin banda dukiya na miliyoyin dala amurka da aka lalata ya zuwa yanzu dai abin ya lafa a mafi yawan yankuna a ƙasar ta iran da haka kuma za mu ce ƙasashen yamma musamman amurka sun sake gamuwa da koma baya na ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan karon jami'an tsaro sun kama makamai da dama wa'anda ake kokarin shigo da su cikin kasar daga kasar iraki ko kuma daga yankin kurdawa na kasar iran wanda ke kan iyaka da kasar iraki a wani bangaren kuma ana cikin wannan tashe-tashe hankulan ne gwamnatin kasar amurka ta aike wa jamhuriyar musulunci ta iran sako na amincewa da komawa cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar wacce aka ɗauki kimanin shekara guda ana ta tattauna da ita amurka da kuma kasashen turai da rasha da kuma china a cikin sakon da amurka ta bayyana filla-filla yadda za a ɗaukewa ƙasar iran dubban takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata cikin shekaru kimanin hudu da suka gabata da kuma yadda iran za ta koma kan aiki da yarjejeniyar sai dai gwamnatin ƙasar iran ta ki amincewa da hakan ba tare da samun lamuni daga ƙasar amurka ba kan cewa ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba kuma bayan samun lamuni idan gwamnatin amurka mai ci ko kuma wata daban ta sake ficewa daga yarjejeniyar to sai ta biya iran tara mai yawa saboda sabawa alkawali a halin yanzu dai matsayin da ake ciki kenan sai dai abin jira a gani shine amurka za ta yadda da ba da alamunin da iran ta nema masana dai suna ganin gwamnatin amurka bayan adawa na shekaru fiye da arba'in da ta yi da kuma makirce-makirce daban-daban da ta yi wa jamhuriyar musulunci ta iran ba tare da samun nasara ba ta fahimci cewa ba za ta iya dawo da mutanen ƙasar iran daga rakiya ko kuma goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ba don haka fahimtar juna da kuma bin hanyar diplomasiya kaɗai ce zai ɗan rage zaman tanken da ke tsakanin ƙasashen biyu shi ma na wani lokaci ne saboda ba za su taɓa amincewa da irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta iran take samu a ɓangarori daban-daban na cikin ƙasar da kuma wajen ƙasar ba masana suna ganin ƙasashen yamma da kuma amurka ba za su taɓa shiri da jamhuriyar musulunci ta iran ba da kuma ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya musamman waɗanda suke adawa da hanfi ƙasar isra'ila don haka akwai tsammanin wannan halin zai ci gaba na lokaci mai tsawo wanda allah ɗaya kawai ya san ƙarshen sa to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa wabarakatuh to da wannan shirin ne muka kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da yake masu ra'ayin gigoki ga takaitattun labarai miliyoyin musulmi daga ciki da kuma wajen ƙasar iran ne suke makokin shahadar imam aliyu bin musa al-Rida alayhi salam limami na takwas daga limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a haraminsa da ke birnin Mashhad arewa maso gabacin ƙasar Iran. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa banda juyayin da ake yi a haraminsa alaihi salam da ke Mashhad a sauran garuruwa ma dai ana gudanar da juyayin a cikin masallatai da husainiyoyi har ila yau haramin sai fatima masuma kanwar imam rida alaihi salam da ke birnin kum ya cika makil da masu juyayin shahadar yayanta imam aliyu bin musa arrida alaihi salam da ya yi shahada ne sanadiyar guban da sarki ma'amun dan sarki haruna rashid ya shayar da shi a shekara ta 203 bayan hijira ko kuma shekara ta 818 miladiya muna ta al'ummar musulmi yayin wannan rashin da kuma fatan samun ceton iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar kiyama shugaban kasar rasha vladimir putin ya buƙaci sojojin da aka ware don ko ta kwana su yi shirin shiga yaƙi a ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a yau talata ya kuma ƙara da cewa ma'aikatar tsaron ƙasar ta shaida masa cewa akwai buƙatar hakan don irin yadda yaƙin yake tafiya a ƙasar ta ukraine ya ce yaƙin ukraine da yaƙi ne wanda rasha take yaƙar dukkanin ƙasashen yamma a cikinsa ya kuma kara da cewa an cimma yarjejeniyar sulhu da kasar ukraine amma kasashen yamma sun hana ta amincewa da ita banda haka sun kara tura mata makamai don yakar kasar rasha shugaban yana faɗar haka ne a daidai lokacin da ake kammala zaben raba gardama ta wasu yankuna da ta kubutar daga hannun ukraine don shigar da su cikin kasar rasha an gudanar da zaben raba gardaman ne a yankunan luhansk da wasu yankuna a donbass na kasar ukraine da suka balle a shekara ta 2014 an gudanar da zaben raba gardaman ne a daidai lokacin da yaƙi ke ci gaba a wasu yankuna a ƙasar ta ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya gana da babban daraktan hukumar iaea e mai kula da al'amar makamashin nukiliya a duniya rafael gorosi a birnin vienna inda bangarorin biyu suka tattauna batun matsalolin da hukumar ta tayar a baya-bayan nan dangane da shirin nukiliyar ƙasar iran To ma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ganin lokaci na rara matar biyu mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ana ya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.